Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ۖ ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العليم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صلِّ Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ko a zangon shirin Hausa Radio VOH na wannan safiya kuma na farko a wannan rana ta talata. Da fatan an waye gari cikin koshin lafiya ga dai jiran abin da muke dauke da su a zangon shirin namu na wannan safiya. Akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan kuma sai mu kawo muku sauran shirye mu da suka hada da shirin nan na duniyar mu a yau. Bayan su kuma muna tafi da shirin nan na muryar masu saurare. daga nan kuma sai mu kawo muku shirin nan na tarbiyyar iyali bayan sa muna tafe da shirin nan na afirka a yau wanda shi zamu kawo karshen dukkanin abubuwan da muke dauke da su a zangon shirin nan muna wannan safiya da fatan masu saurare za a biyo mu a hankali tun daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa amma nan da 'yan da e kaɗan akwai labaran duniya. jama'a masu saurare assalamu alaikum radio hausa boh mai watsa shirye sa daga jamhuriyar musulunci ta iran na sanar da ku cewa za ku iya kama shirye sa ne har sau uku a kowace rana shirin mu na safe daga misalin karfe shida da minti 50 agogon najeriya nijar jamhuriyar kamar burkina faso da kuma chadi wato biyar da minti 50 agogon gmt da kuma ghana akan mita 22 kilohertz 13710 sai kuma ashirin mu na rana daga karfe goma sha biyu da minti ashirin.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 madalla yanzu lokacin da za a gyara zama domin a saurari cikakkun labaran duniya tare da Hassan Barka. To ga kanin labaran gwamnatin jamhuriyar nijar ta haramta amfani da azuzuwan zana a cikin ƙananan makarantu a duk fadin kasar biyo bayan iftila'in da ya sanadin mutuwar yara 25 a jihar maradi Ƙasashen jamus da kuma iran sun tattauna game da batun yarjejeniyar nukiliya yau ake komawa kada ƙura a zaben gwamnan jihar anambra a tarayyar najeriya don suka labaran kamar yadda za su zo mako hukumomi a jihar maradi da ke kudancin jamhuriyar nijar sun ayyana zama makoki na kwanaki uku biyu bayan ibtila'in gobarar ta abku a wata makarantar renon yara da ta yi ajalin yara 25 wata sanarwa da gwamnatin kasar ta sanar yayin taron majalisar ministocinta ta ce yara 25 ne suka rasa rayukansu a gobarar kana wasu sha 14 suka jikata ciki har da biyar da ke cikin mawuyacin hali tuni gwamnatin kasar ta haramta amfani da azuzuwan zana a cikin ƙananan makarantu a duk faɗin ƙasar ko a watan afrilu da ya gabata sama da yara ashirin ne suka rasa rayukansu a irin wannan gobara a wata makarantar yara a yamai babban birnin ƙasar a wani labarin kuma mutum fiye da talatin ne suka rasa rayukansu biyu bayan rubutawar wata mahakar zinari ta gargajiya a garin ɗan isa da ke jihar maradi a kudancin ƙasar kasashen jamus da kuma iran sun tattauna game da batun yarjejeniyar nukiliyar da manyan kasashen duniya suka cimma da iran a shekarar 2015 yayin tattaunawar da ta wakana ta wayar tarho tsakanin ministan harkokin wajen kasar iran hussein amir abdullahiyan da takwaransa na jamus heiko a ranar litinin sun shida da wajabcin yin tattaunawa mai amfani a tattaunawar da za a yi nan gaba ta neman farfaɗo da yarjejeniyar ta 2015 tattaunawar za ta mai da hankali ne kan ɗagewa iran shirin takunkuman da amurka ta kakaba mata tun bayan da tsohon shugaban ƙasar donald trump ya yi gaban kansa ya fice daga yarjejeniyar a cikin shekarar 2018 a ranar 29 ga watan nuwamba nan ne ake sa ran kasashen da suka rage a yarjejeniyar da suka hada da kuma iran za su komawa bakin tattaunawa a biyanna da nufin farfado da yarjejeniyar ta 2015 rundunar sojin isra'ila ta sanya hannu a kan dokar nan da ta ayyana ƙungiyoyin falastinawa a matsayin na 'yan ta'adda matakin da wasu ƙungiyoyin kasa da kasa ciki har da na cikin gida suka yi tur da allah wadai da shi a ranar 22 ga watan oktoban da ya gabata ne ma'aikatar tsaron isra'ila ta sanya ƙungiyoyin falastinawan guda shida a cikin shirin ƙungiyoyin da take kallo a matsayin na 'yan ta'adda lamarin dai ya janyo wa da isra'ila suka daga ƙungiyoyin cikin gida da kuma na ƙasa da kasa. irin su amnesty international da kuma human rights watch an bayyana matakin da cewa babban nakaso ne ga aikin kungiyoyin na kare haƙƙin na adam da kuma na fursunoni a yankin isra'ila dai na zargin kungiyoyin da alaka da kungiyar fafatukar 'yantar da palestino ta fplp wace amurka da tarayyar turai ke kallo a matsayin na 'yan ta'adda sai dai kungiyoyin guda shida sun musanta alaka da kungiyar ta fplp To labaran duniyar na fito muku ne daga nan Radio Hausa VOH daga birnin Tehran. A Najeriya yau talata ne ake komawa kada kuri'a a zaben gwamnan jihar Anambra da hukumar zaɓe ta ce bai kammala ba. Za a buɗe rumfunan zaɓe 326 a ƙaramar hukumar Ihiyala ta jihar domin kammala zaben da aka yi a ƙarshen mako. An dai dakatar da aikin bayyana ɗan takarar da ya yi nasara a zaben na ranar Asabar har sai an kammala na hukumar ta Ihiyala. wanda hukumar zaben inec ta ce ta gaza yi saboda wasu dalilai ciki har da na tsaro sakamakon da aka sanar na ranar lahadi ya da nuna cewa dan takarar jam'iyyar apga farfesa charles soludo ne ke kan gaba a zaben sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya yi allah wadda da yunkurin kisan firaministan iraki mustapha alkazimi a ranar lahadi cikin wata sanarwa da kakakkinsa stephen dujarric ya fitar sakatare sanar din ya yi kira da a tabbatar da an kama waɗanda ke da hannu yana mai buƙatar al'ummar ƙasar su kai zuciya nesa su kuma bijirewa duk wani rikici da kan iya tada hankalin ƙasar sakatare janar din ya buƙaci dukkan masu ruwa da tsaki a siyasa a ƙasar ta iraki su girmama kundin tsarin mulkin ƙasar da warware saɓani cikin ruwan sanyi da gudanar da tattaunawa da za ta kunshi kowa da kowa. ƙungiyar raya tattalin arzikin ƙasashen yammacin afirka ecowas ko kuma sai da yawo ta jajantawa jamhuriyar nijar da kuma ƙasar saliyo bisa iftila'in da ya faru a ƙasashen shugaban riko na ƙungiyar raya tattalin arzikin ƙasashen ta ecowas na ecowas na ado dankwa a fuko ado ya mika sakon ta'aziyya a madadin ƙungiyar ga dukkan mutanen da ibtila'in ya rutsa da su da iyalansu a ƙasashen nijar da kuma saliyo mambobin ƙasashen biyu sun gamu da munanan bala'o'i ne a 'yan kwanakin da suka gabata yayin buɗe taron kolin shugabannin kasashe da gwamnatocin kungiyar ta ecowas game da batun kasashen gini da mali a fuko ado ya jagoranci shugabannin da ke halartar taron da yin shiru na tsawon minti guda domin nuna juyayi ga mutanen da suka mutu a iftila'in da ya faru a kasashen nijar da kuma saliyo akalla fararen hula a nijar 69 ne aka kashe a wani harin da 'yan bindiga suka kaddamar a ranar talata da ta gabata yayin da mutane 108 suka mutu a saliyo a sakamakon hadarin fashewar tankar mai da yammacin ranar juma'a a fuko ado wanda kuma shine shugaban kungiyar ta ecowas kana kuma shugaban kasar ghana a madadin kungiyar ta ecowas ya mika sakon jajantawa da nuna goyon baya ga kasashen nijar da saliyo bisa mummunan iftila'in da ya afkawa kasashen biyu ya ce sun yi matukar nuna damuwa tare da mika ta'aziyar su game da waɗannan ibtila'o'in guda biyu to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan yanzu lokaci ne da za a zama domin a saurari sauran shirin da muke dauke da su inda za mu fara da shirin nan na duniyar mu a yau duniyar mu a yau Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku kuma da sake saduwa da kowa a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau. Shin da kan dubi akan wasu daga cikin mahimman lamara da suke wakana a duniya tare da yin bita akan su da kuma bayyana mahangar masana akan su yadda suke kallon lamarin ta fuskoki daban-daban. Shirin namu na yau da Allah da zai dubi ne akan martani dangane da bangarori na ƙasa da ƙasa akan yunkurin kisan firaministan ƙasar Iraki Mustapha Alkazimi da kuma mahangar masana. masu sharhi da bin diddigin lamarin ta fuskokin siyasa da kuma tsaro a cikin kasar iraki da fatan masu saurare za a biyo musannan hankali domin jin cikakken shirin yan sa'o'i bayan harin da aka kai a kan gidan firaministan kasar iraki mustapha alkazimi a cikin daren asabar da ta gabata da jijjifin safiyar lahadi babban kwamandan dakarun kudus reshen dakarun kare juyin juhalin musulunci na iran janar ka'ani ya isa birnin bagadaza inda ya shiga tattaunawa kai tsaye tare da manyan jami'an gwamnatin iraki waɗanda suka hada da shugaban ƙasar barham saleh da kuma firaminista minister mustapha alkazimi bayan kuma janar ka'ani ya gana da wasu daga cikin kwamandoji na dakarun sa kai na al'ummar iraki inda ya jaddada wajibcin haɗa ƙarfi da ƙarfi a tsakanin dukkanin ɓangarorin da kuma dafa ma gwamnatin iraƙin wajen fuskantar mawayacin halin da ake ƙoƙarin jefa ƙasar bayan nan kuma ministan harkokin wajen ƙasar iran ya gudanar da wata tattaunawa ta wayar tarho tare da takwaransa na iraƙin inda anan ma suka tattauna muhimman batutuwa da suka shafi alaƙar su da kuma yin aiki tare wajen fuskantar kalubale kamar yadda kuma ministan harkokin wajen kasar ta iran hussein amir abdullahiyan ya tar da allah wadai da yunkurin kisan firayim ministan iraki tare da jaddada matsayin ƙasarsa. na yin aiki kafaɗa da kafaɗa tare da iraƙin a dukkanin bangarori shi ma ana sa bangaren shugaban majalisar tsaron ƙasa a iran admiral ali shamhani ya fitar da bayanin sa wanda a ciki ya bayyana harin da aka kai da nufin kisan gilla a kan firaministan iraki da cewa tabbas wani shirye lamari ne wanda aka tsara daga wajen kasar ta iraki da nufin jefa kasar a cikin wani mawuyacin hali na rashin tabbas da ma haifar da fitina da ka iya rusa kasar baki daya ya ce halin da iraki take ciki da kuma kalubalen da ke gabanta hakan yana buƙatar haɗin kan dukkanin ɓangarorin al'ummar ƙasar da kuma yin aiki tare domin daƙile wannan yunkuri na makiya a kan ƙasar iraki kamar yadda al'ummar ƙasar irakin suka yi wajen yaƙi da ta'addanci wanda aka haddasa a ƙasar irakin a shekarun da suka gabata wanda shi ma shiri ne na makiya al'ummar ƙasar baya ga kasar iran bangarori daban-daban na kasa da kasa sun fitar da bayanai da kiyan allah wadai da wannan hari inda majalisar ɗinkin duniya ta bayyana hakan a matsayin aikin ta'addanci daga waɗanda ba su nufin alheri ga kasar iraki da al'ummarta a nata bangaren ƙungiyar tarayyar turai ta fitar da wani bayani makamancin hakan tare da kiran dukkanin al'ummomin iraki da bangarorin siyasa da su haɗa kansu domin ci gaban kasar su ƙungiyar ƙasashen larabawa ta da nata goyon bayan ga iraki da kuma yantar da allah wadai da yunkurin jefa kasar a cikin wani yanayi na rashin tabbas biyo bayan yunkurin kisan prime minister alkazimi to sai dai a nasu bangaren masana akan harkokin siyasa da kuma tsaro a kasar iraki suna kallon lamarin ta fuskoki daban-daban ɗaya daga cikin masana akan harkokin siyasar ƙasa da ƙasa daga ƙasar ta iraki wanda yake bin diddigin lamarin siyasar ƙasar ya bayyana cewa ko shakka babu abin da ya faru a ƙasar ta iraki wani lamari ne wanda ya kama da shiryayyen shiri wanda kuma hakan manufarsa shine ya mutsa ƙasar bisa la'akari da irin yanayin da take ciki da kuma kokarin da ake yi na ɗora ƙasar akan sahihiyar turba wadda al'ummar ƙasar za su gamsu da ita ya bayyana cewa wannan lamari ya zo ne kwanaki biyu bayan farmakin da jami'an tsaro suka kaddamar akan masu zaman dirshan waɗanda ba su amince da sakamakon zaɓe da aka gudanar a ƙasar ta iraki ba inda suke zargin cewa an yi shigar shigula a cikin lamarin zaɓen wanda kuma ya sanya sakamakon zaɓen ba sakamako ne ingantacce ba masanin ya ce abin da ya faru yana ɗiga a alamar tambaya matuka domin kuwa yankin da aka kai wannan hari yanki ne wanda ofishin jakadancin ƙasar amurka yake wanda kuma a kowane lokaci amurka takan yi amfani da makamai na kariya da suke yankin domin hana duk wani abin da zai iya zama barazana ta tsaro a kan yankin na green zone ya ce mai sanya amurka ba ta yi amfani da makamanta wajen kakkaɓo jirgin da aka yi amfani da shi maras matuki wajen kai hari a gidan mustapha alkazimi ba duk da cewa tana da cikakkiyar masaniya da kuma hotuna na tauran dan adam da take ɗauka kai tsaye na dukkanin abin da yake faruwa a wurin ya ce wannan abun ɗiga alamar tambaya ne a kansa kusan watanni biyu da suka rage amurka ta fice daga ƙasar iraki ne wannan lamari yake faruwa duk da cewa akwai mahanga daban-daban dangane da batun ficewar amurka daga kasar iraki wasu daga cikin masana suna ganin cewa amurka tana son ta fice daga kasar iraki ne a cikin mutunci duk da cewa wannan yana zuwa ne sakamakon matsin lamba da al'ummar kasar iraki suke yi na neman amurka ta fice daga cikin kasarsu inda suke kallon cewa ita ce ta haifar da dukkanin matsaloli da kasar take fuskanta a cikin tsawon shekaru fiye da goma sha bakwai sannan kuma wasu daga cikin kungiyar gwagwarmaya na kasar irakin sun baiwa amurka wa'adi na wasu lokuta na kan cewa latilas ta fice wata ba ta hakan ba kuma za su shelanta ta a matsayin maki wanda suke da halascin kai masa hari domin fitar da shi daga ƙasarsu a matsayin bangaren da ke mame da kasar tasu ba bisa halasci ba amurka tana son ta fita daga kasar iraki amma ba irin ficewar da ta yi daga kasar afghanistan ba ba shiri wanda ko shakka babu a siyasance wannan ya zubar da mutuncin amurka da kuma haibarta a idan duniya amurka ta sanya hannu tare da gwamnatin kasar iraki akan cewa zuwa ƙarshen wannan shekara ta 2021 za ta kammala ayyukanta na soji a cikin kasar iraki da kuma fitar da sojojinta mayaka da suke jibge a cikin kasar to amma kuma a ɗaya ɓangaren wasu masanan suna ganin cewa ƙawayen amurka daga cikin ƙasashen larabawan yankin waɗanda suka dogara kacokaf a kan ƙasar amurka da kuma fatan samun dukkanin taimakon da suke bukata daga gare ta domin su dawama a kan kujerun mulki a ƙasashensu wannan lamari ya karya zukatansu matuƙa inda suke ganin cewa ficewar amurka daga ƙasar iraki tamkar wata gazawa ce kuma wannan zai kara sanya shakku matuka a cikin zukatan al'ummominsu kan cewa ko amurkan za ta iya ba su kariya domin su ci gaba da dawama a kan gadajen mulki wasu suna ganin cewa mai yiwuwa ƙawayen amurka da suke yankin za su iya ta gagarin rawa wajen aiwatar da abubuwa waɗanda za su bayar da dama domin amurka ta ci gaba da wanzuwa ƙasar iraki ta yadda za su yi amfani da haka wajen kare kujerunsu na mulki a kan ƙasashensu sannan kuma su kare mutuncin amurka a idan duniya da kuma al'ummomin yankin gabas ta tsakiya Da kuma wannan da za su iya zama daga cikin hanyoyin da za a amfani da su ɗin domin baiwa amurka hujja ta ci gaba da wanzuwa a ƙasar iraki saboda dalili na rashin tsaro yayin da kuma wasu suke ganin cewa ita kanta amurkan mai yiwa ba za ta so ta fice daga ƙasar Iraki ba a halin yanzu saboda dalilai da dama daga cikin irin waɗannan dalilai kuwa har da irin tasirin da ƙasashen iran da rasha suke da shi a halin yanzu a yankin gabas ta tsakiya dangane da ƙasar iran amurka tana kallon cewa a duk lokacin da amurka ta janye kafata daga wani yanki a yankin gabas ta tsakiya to tabbas iran za ta samu gagarumin tasiri da kuma suka kafata a wannan yanki ta yadda watakila hakan ya iya zama barazana ga ƙawayen amurka a yankin gabas ta tsakiya baya ga haka kuma amurka tana kallon kasar rasha wadda ita ma ƙawace ga kasar ta iran za ta iya yin kutse a cikin harkokin yankin gabas ta tsakiya a duk lokacin da amurkan ta janye daga wani yanki sannan kuma rasha za ta yin amfani da wannan damar domin karfafa ƙarfinta ta fuskoki na siyasa da tsaro a cikin yankin gabas ta tsakiya kamar yadda ya faru a kasar syria inda rashan ta mayar da kasar syria ɗaya daga cikin wurare waɗanda ta ƙarfafa samuwarta a cikin yankin gabas ta tsakiya wasu suna ganin cewa rawar da amurka ta taka a cikin zaɓen da aka gudanar a ƙasar iraki zai iya zama ɗaya daga cikin dalilai da za su tabbatar da wannan hasashe inda amurkan ta yi kane-kane wajen tabbatar da cewa an fitar da zaɓe wanda zai gamsar da ita dangane da majalisar dokoki da za a kafa a kasar ta iraki wadda take ganin cewa za ta yin amfani da ita domin aiwatar da manufofinta wanda kuma watakila zai iya zama ɗaya daga cikin manufofin da amurkan za ta so a aiwatar da su shine majalisa ta amince da ƙara wa'adin wanzuwar sojojin amurka a kasar iraki zuwa wasu lokuta nan gaba maimakon kawo ƙarshen wanzo su a kasar iraki a ƙarshen wannan shekara ta 2021 baya ga haka kuma wasu masanan suna ganin cewa ko da amurkan da kanta bata aiwatar da wannan manufa ba ta hanyoyin da ake zato to wasu daga cikin ƙawayenta na yankin gabas ta tsakiya din waɗanda suke fatan wanzuwar sojojin amurka a cikin yankin gabas ta tsakiya da hakan ya haɗa har da su a cikin ƙasar iraki domin dakushe tasiri na samuwar iran a cikin ƙasar ta iraki za su iya aiwatar da wannan manufa domin tabbatar da ci gaban sojojin amurka da kuma siyasata a kasar iraki kasashen da ake ganin cewa za su iya aiwatar da hakan su ne waɗanda suka taka gagarumin rawa wajen aiwatar da manufar amurka ta yin amfani da 'yan ta'adda da sunan jihadi a kasar irakin jama'a masu lokacin da muke da shirya da suke mu dole nan za mu ja da zamin shirin sai a saduwa ta gaba za a je mu dauke da wani jigon kafin wani lokacin madadin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya yanzu kuma sai shirin murya masu saurare muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare shirin Radio Hausa biyu hashi daga nan Tehran da ya saba baku damar zo barkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku to a ƙwarya kama daga tattalin arziki al'adu siyasa tsaro da dai sauransu malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana. Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran mai magana Rabo mai aski ya da magaram Jamhuriyar Nijar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ra'ayina na wannan lokaci ina meka sakon ta'aziyya ne ga dukkanin al'ummar Jamhuriyar Nijar baki daya maza da mata a dangance da eh, bala'i da ya fada a jihar Maradi kashi guda biyu. Na farko dai an samu rubtawa kasa a wajen da ake hakan zinariya wanda a nan ma sama da mutum 20 suka hallaka. Muna fata Ubangiji Allah ji kansu wanda ga sun hallaka ta'allaka ne a wajen neman halaliyarsu sannan kuma balaki na biyu wanda ya faru eh, a nan dai jihar muradi a wata karamar makaranta wadda aka samu asarar rayuka su ma dai sama da ashirin wanda ɗalibai ne waɗanda suka kone a dangance da ɗakin ɗaukan karatu na zana da ya kone da su allah bai wa iyayensu kuma haƙuri da dangana ubangiji allah ya kare haka ne ya tsayar haka daga bakin haka mai magana raba mai aski jihar da magaram jamhuriyar nijar. Assalamu alaikum sashen Hausa Radio Iran mai albarka sunana Lawan Alhaji Abbali a gadar jamhuriyar Nijar ra'ayina a yau sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. wannan al'amarin ibtila'i da ya samu mutanen jihar Maradi mu ne musu ta'aziyya na gobarar da aka samu a wata makaranta yara ƙanana suka rasa rayukansu to ubangiji Allah ya mayar da musu da alkhairi ya ji yaran da suka rasu da kuma hadarin da aka samu wajen haƙa zinari inda ƙasa sa ta rubuta nan ma an samu hasarar rayuka to ubangiji Allah dai ya sa waɗanda suka rasu su cika da imani ubangiji Allah kuma ya ba dangin su hankulin wannan rashi haka ne kowa bai wuce lokacin shi ubangiji Allah ya ƙara mana hankuli muna gaida al'umman Nijar gaba ɗaya muna musu ta'aziyya wannan rashi da aka samu Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Sunana Ali Salisu Sani daga Damagaram. Ina miƙa ta'aziyya ta ga iyalan da suka rasa 'ya'yansu na makarantun firimiyar na jihar Maradi a nan Nijar. Ubangiji Allah ji kansu Allah rahamshe su. Kuma ina jinjina wa magajin garin Damagaram wato dangance da ƙoƙarin maido dokar wato uniform na 'yan acaɓa. A gaskiya wannan abu ya yi daidai. Ubangiji Allah ya kama Allah ya taimaka. Daga Ali Salisu Sani DJ Alisto a damagaram assalamu alaikum radio biyu hausa radio iran radio mai albarka to mun gode da wannan dama da kuke ba ni zan gaisuwar ta'aziyya wanda suka rasa 'ya'yan nasu istila'i wannan wanda ya samu yara 'yan makaranta 'yan kanana ina ma mai jajanta ma uwayen yara Allah ji kansu Allah ba da haƙuri ya kamata gwamnati gaskiya in kasafin kuɗi kuɗaɗen da ake warewa harkar ilimi a ware mata kuɗi na musamman domin a inganta ilimi assalamu alaikum jamhuriyar musuluncin tehran sunana kadura diga gadan fulani ward shugaban kungiyar dalkari muka zo rashin jihar bauchi muna godiya da wannan damar da kuke bamu muna bayyana mu kan batutuwan da ke shi mana to a ƙwarya hakika mun yi matukar jin takaici da damuwa da kaduwa da jin rubtawar wannan benin a jihar lagos sabida akwai can uwan mu da ke fita leburanci gine-gine a jihar lagos muna kuma addu'ar waɗanda wannan iftila'i ya rutsa da su allah bawa iyalinsu da sauran dangin haƙuri na rashin su a ƙarshe nake addu'ar allah ubangiji ya kiyaye afkuwar haka a nan gaba ra'ayina kenan jamhuriyar musuluncin tehran mai magana kadora diga ga dan fulani daga jihar bauchi tarayyar najeriya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu na na usaini labran daga yamai a jamhuriyar nijar muryoyin masu sauraro radio ta hiran voh eh, gaskiya al'amari na rashin tsaro na sahel yana ba da tsoro a ce abun da muka ji can kasashen waje yau shine a cikin kasashen mu na afirka ta yamma to sai mu ce kalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ko wani bangu an tare yan santiri ko mu ce yan sa kai ko yan banga kuma su kwantan bauna kamar yadda aka wai wuce sati biyu ba a baya aka ma firefe tera aka kashe sojojinmu na Nijar wajen goma sha ɗaya abin sai dai addu'a Allah ya sauke kuma Allah ya kawo mana dauki kuma duba da abin da yake wakana a cikin kungiyar tarayyar Afirka juya mulki da sauran abubuwa gaskiya abin yana ba da tsoro saboda sojawa suna nan suna mai da hannu agogo baya bisa abin da ya shahi demokaradiyya ina muku fata alheri daga nan birnin yamai nake muku magana suna sunana Usaini Labaran. To da a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare da ke zuwa muku daga nan Radio Hausa VOH. Malami na gaba gare ka. assalamu alaikum sashen hausa na biyu yace murya jamhuriyar musulunci iran mai magana isu ne madatai da magaram jamhuriyar nijar na kira ku da ganin madattai da magaram inna lillahi wa inna ilaihi raji'un al'ummar tamu ta nijar ina taya ku juyayin rashi da aka yi na yan uwa musulmi yan jihar talabiri muna jajanta ƙasar nijar baki ɗaya, da wanda suka rasa nasu da makwabta da yan uwa gabaki ɗaya da makwabtan kasashenmu muna ta taya ku juyayi kuma muna taya juna juyayi Allah shi kansu da rahama wanda suka rasu kuma wannan in ta'adda ubangiji Allah in masu shirya ne ka shirye su in kuma ba masu shirya ba ne ubangiji Allah kai ka san da za ka yi da su kan maganin su ya rabul alamin na gode bs ku tashi lahiya mai magana isu ne mu da magaram jamhuriyar Nijar. Assalamu alaikum sashen Hausa gidan rediyon BOH. Mai magana ne na kwasan Talbot George Fortescue. Ina so ne amfani da wannan dama mu yi kira ga gwamnatin tarayya. Gaskiya mu al'ummar jihar Yobe ba ma goyon baya a mana airport guda biyu. Ɗaya yana Kago Airport hanyar babban gida, ɗaya kuma Senate President ya tura motion Ammar approving wajen 60 billion naira. To a baya ma na 11 billion naira har yanzu ba a gama shi ba. Kuma har yanzu sauran kuɗin ba mu sai na ga karkata su ba. Yawan waye gari da cewa mu jihar Yobe akwai masu neman aiki. Me yasa ba a gwamnati ba ta ta bunkasa mana kamfanin nuwa a zuwa da yi matasan masu su nema musu ma ayyuka ba sai aka waye gari da cewa wai za a kara yin airport gaskiya ba ci gaba bane a ce an yi airport a jihar yobe guda biyu duk sauran jihohi airport ɗaya ne yawa waye gari a ce jihar yobe mana da airport biyu wanda ci gaba muke da shi da zamu da airport biyu mu gaskiya ba ma goyon bayan haka al'ummar jihar yobe daga mai sauraron kwasan talabijin fataskun daga arewa maso gabashin najeriya kubuta. to marilla da kuma naka ra'ayin nema muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu a kasance lafiya. duniya. kuma sai shirin na na tarbiyyar iyali. Tarbiyyar iyali. jama'a masu sauraro salamun lahi alaikum wa rahmatuhu ta'ala wa barakatuhu barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na tarbiyyar iyali shirin da a ciki da muke tattauna harkokin da suka shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara da malamai magada annabawa don jin shawarwarinsu kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin nan ne da ke zuwa muku daga nan rediyon boh da ke birnin tehran wanda ni awal kunya na saba gabatar muku da shi da kuma fatan zakwace tare da mu na jin abin da shirin ya dauka a yau dinnan. a cikin shirin namu na yau da mu ɗora ne kan wani shiri da muka somo da malam musa adam mai nage daga jos ta ƙasar najeriya wani tsohon malamin makaranta yau malam zai tashi ne kan waiwaye wanda hausa suke cewa a dan tafiya allah ya gawata malam bismillah ah, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ah, jama'a masu sauraron mu barkanmu da warhaka Uh, insha za mu ci gaba akan wannan maudu'i mai faɗin gaske mai girman gaske shine tarbiyyar yara. To, a baya na yi maganganu masu yawan gaske wajen shimfiɗa da kuma bayanin tarbiyya a dunkule a duniyar halittu da Allah ta'ala ya zubo a wannan doron ƙasa mu 'yan adam dabbobin ruwa da na roron ƙasa tsuntsaye ƙwari har da tsirrai na yi bayani a takaice gwargwadon fahimtata tunda wannan tofik ne na manyan malamai amma dai an sako mu ɗan ƙananan almajirai sabbin da ya fi ƙarfin mu amma duk da haka mun karɓa da hannu biyu da fatan allah ya buɗa mana kirji sauran al'umma su amfana To, yau dai insha Allahu za mu fara shigo istilahin musulunci, amma kafin haka ga ɗan wani waiwaye kaɗan. A baya mun yi bayani cewa duk wata halitta in ka kalle ta daga ƙeran ta da yadda take tafiyar da rayuwanta ya ishe ka san ikon Allah. Sannan kuma da yadda take yada zuriyanta da irin yadda suke zamanta kyawun aure da yadda suke haɗa auren. ya ishe ka ka san akwai samamme Allah mahalicci masani mabuwayi masanin komai da kowa ya ishe ka kamin ƙauya. To, a baya mun yi bayani a duniyar halittu da sauran 'yan adam waɗanda su waɗanda ba su yadda akwai wata sabuwar duniya bayan wannan ba sun tsintsaya muhimmancin tarbiyyar kawai don a ci kasuwan duniya a watsa shi kenan a duniyar 'yan adam ma 'yan uwanmu ba wa maganan dabbobi da sauran halittu ba daga cikinmu akwai wasu da ba su yadda ba su samu sakon annabci ko ko sun kafurce ma annabcin ba yadda ko ta sabon duniya nan ga wasu akwai abin da ya kira duniyar barzahu ba na tashin kiyama ba sun ta ba su yadda da ita ba su a wajen su wannan in an cika sun duniya an tafi kowa ya mutu ya zama ƙasa to akan haka fa suka ba da muhimmanci sosai wajen ma yaransu tarbiyya don su amfani su a wannan gidan duniya tilo ɗaya kwal a su an gama kenan A kan haka ba su yi wasa ba ɗan adam ma to ma da ba su da hankali ma su ba ma maganan su su san ma me ba su kawai an yi ittifaki a nan da waɗanda ba su yarda da tashin kiyama kawai duniya ta ƙare ai kasuwa a watsi babu gobe sun tsaya tsayin daka wajen shiga yaran yaransu sun samu tarbiyya sun amfane su kamar yadda na yi bayani a farkon karatu cewa ɗan adam da halittu kowa muhimmin abubuwa guda biyu wanda suka fi komai bayyana fita cewa suna neman zurriya ɗaya don su amfane su a gugurmunan rayuwar duniya ko dai su taimako su wajen sana'o'in ko kuma in suka na ƙasa suka tsufa ko suna da ƙarfin su taimaka musu wajen neman abinci da kuma security tsaro kada a afka musu sun da duniyar nan cin juna muke yi zaluntar juna muke yi kowa ka gan shi yayi kalkal ya kyalli ya kyau to wata dangin halittar sa ne ya ce ya ƙoshi ko dai eh, mai jini dan uwanka ko kuma mai jini dan uwanka zai iya zama dabbobi zai iya zama tsuntsaye kai wasu har mutane suka ce a uzubillah ko kuma tsirrai ganye da 'ya'ya wanda Allah ya dora mana wata allakum wali al'amukum daɗin duniyar mu kenan da Allah ya sa kowa ku ji daɗi. masu sauraro kada ku shafa shirin na zuwa muku daga nan rediyon BOH Hausa a nan birnin Tehran inda muke sauraron wani malami daga Najeriya wanda zai tashi kan yadda wasu suka ɗauki ma'anar tarbiyya da fatan iyalai suna amfana. To, dole akwai kaiwa juna hari saboda haka kowa yana son ɗansa da zai taimaka masa ya ba shi tsaro kada a zo a hana halaka garinsu ko gidansa gaba ɗaya su zama bayi a wasu halittu ko kuma a cinye su ko kuma ya taimaka masa wajen samun abincin da sana'ar da irin kalan abin da Allah ya sa suke ci suke sha kowa da irin abincinsu abinci wani guba wani amma a haka dai ake ci wani a cinye shi ya ruɓe ya tsira a sake cinyewa wannan abin al'ajabi ne to wannan duniyar halittu fa a waɗanda su a su, duniya nan da muke ciki ita ne shi kenan babu wani abu muku a musulunci abin ba haka ba ne a istilahin musulunci ba ma wannan duniyan ba akwai alamu zarri akwai alamun rahami da muka yi mun zauna a duniyar mahaifa na iyayenmu kowa a nan bai isa ya tuna me ya faru a wannan duniyan ba amma baka isa ka yi musu kuma cewa ka fito duniyar mahaifiya ba to mu musulunci muna da wannan to sauran halittu kowa wasu ma ba su da wannan bayani kawai su sun gansu a duniya saboda haka in an ci kasuwan duniya shi kenan amma duk da haka saboda duniyar nan wurin gidan gwagwarmaya ne daga neman abinci sai neman mallaka ka fi sauran halittu ka kwace masu abinsu ko ka cinye su ko ka mayar da su bayi ko ka zo na kana amfani da su ko waɗanne irin halittu saboda haka kenan dole kowa ta halitta ta so ɗa ɗan kuma ya amfani ta a wannan gidan duniya mai abin tsoron mai abin al'ajabi to in muka lura za mu ga kowane halitta ta yi ƙoƙarin yi ma 'ya'yanta tarbiyya don su amfani ta a wannan gidan duniya mai ƙarewa ba su yi wasa ba to ina mu ga musulunci da an duniyar musulunci ta kalli abun da wato ta fuskoki masu faɗin gaske su masu tsaya a nan ba dai ba mu zo a wannan gudun ba amma har yanzu a wannan topic na farko na tashi a yau har yanzu na muna bayani cewa lallai da abun amfani ne abun so ne ga kowane halitta shi yasa ka ga wasu daga cikin halittu musamman yan adam wani in allah ya sa bai samu ɗa ba za ka ga zai shiga yanayi na daban-daban kuma sai ka ji ana ta ba da labari wani fa ba da sai ka ce shi laifinsa ne kamar wani abun zargi ne kamar wani abun laifi ne akwai wanda Allah ya riga ya yi su a ƙin ba sa haifuwa duk wani gwaje-gwajen da za ka yi ka gama ba za ka haifu ba ba za ki haifu ba sai ki haƙuri wasu za su auro ma masu cikin cikin ya lalace wani ga arzikin nan an tara an tara ba magaji saboda haka ɗa a duniyar halittu babu abun da halittu suka fi so su samu ɗaɗan nan kuma ya gaje shi ya taimaka masa ya ba shi tsaro ya taimaka masa wajen abinci abin sha saboda haka wannan babban topic ne wanda aka bani saboda haka ya kamata mu lura a wannan guri mu mai da hankali mu yi bincike mu san yadda za mu lura da yaranmu kada mu yi butulci abin da wani yake nema da kuɗi mai samu ba kai ku ka samu ga suna rututu baka shirya musu makoma ba sai ƙara ƙanƙasan su kake yi gurin kwana ma ya zama kes ba ma ka kai su kuma ka sani ba abin da za ka taimaka musu fiye da tarbiyya mai kyau saboda za ka mutu ka bar su cikin kasuwan duniya amma in ka koya musu insha Allah ba za su bata ba saboda haka wanda duk ya ki lura da 'ya'yansa ko waye bai saka su abinda da sai ba su suka lalaye suka zama tangaran a hanya ya cuce su to za mu tsaya a nan sai karatu na gaba inda za mu ci gaba da istilahin musulunci insha Allah assalamu alaikum masu rado ga shi dai malam ya fara sakin jiki da wannan bayani to amma a nan za mu sa masa wakafi da karshe muna yi wa malam musa adam mai nake daga jos nigeria wani tsohon malamin makaranta godiya ta musamman da kuma da lokacin da ya bayar duk da dimban ayyukan da ke gabansa a yammakon rediyon BOH da ke nan birnin Tehran ta kasan Iran ni a alkunin da shirin na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato shirin nan na afirka a yau afirka a yau Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na Afirka a yau shirin da ke bibiyar wasu lamurra da suka dau hankali a nahiyar mu ta Afirka shakka babu al'amuran tsaro da ke ci gaba da taɓarɓarewa a yankin tilaberi da ke jamhuriyar nijar inda a baya bayan nan aka kashe mutum sama da tamanin a cikin makon da ya gabata na daga cikin batutuwan da suka ɗau hankali a nahiyar mutu afirka to a cikin shirin yau za mu leƙa dai ƙasar ta nijar domin jin irin domin jin yadda masana ke kallon wannan batun da fatan za a kasance tare da mu a cikin shirin tare da ni hassan barka. to marilla a jamhuriyar nijar a makon da ya gabata ne kasar ta yi alhinin rasuwar mutum sama da tamanin ciki har da sojoji a wasu jerin hararen gungun kungiyoyi masu dauke da makamai da ake dangantawa da masu ikirari da sunan jihadi a yankin sahel musamman a iyaka da kasar mali harin da ya dau hankali shine wanda a yansa mutum kimanin 69 suka rasa rayukansu a garin bani bango da ke jihar talabai a iyaka da kasar mali ana cikin juyayin waɗannan mutum 69 ne aka kuma rawaito cewa akalla sojojin ƙasar 11 suka rasa rayukansu a wani hari da 'yan bindiga suka kai a wani ƙauye mai suna danye a ranar juma'a kwana guda bayan ƙazamin har na bani bango da ya sanadin mutuwar mutane 69 a halin da ake ciki dai 'yan ƙasar na cigaba gaba da tofa albarkacin bakin su game da wannan lamari kan wannan batun daga nan birnin tehran na tuntuɓi malam na yunsa sakatare na kungiyar farar hula ta mpcr a ƙasar ta nijar da farko kuma na farar tambayar sa koya su kungiyoyin farar hula ke kallon wannan al'amari na matsalar tsaro a yankin na mai iyaka da kasar mali wannan matsala ta yankin tilibiri a nan ƙasar Nijar, gaskiya abin yana ci mutu kowa to a ƙwarya kuma abin ya tada mu kowa hankali tada hankalin shine yasa duka faɗin jihar ne gaba ɗaya in kuna tuni an yi wannan babban rishi a shinagodar an yi a inates ba ni banguma ba su ɗaya ba su biyu ba ayyero ma an shayi nan kure an shayi wannan hare-hare a jihar talibiri ya kai inda yanzu mutane kowa ya kama kai kowa ya aza hannu kai jangurin nijar kowa yana bita ya tambaya wai menene makasudin wannan abubuwan mun lura saboda ƙasashe makwabtanmu na harko ƙasar maliya ita iyakanmu da ita ba ta tsare a wajensu mu ga wannan wajen namu gwamnatin namu da soza namu suwa na rike da iyaka na biyu na wajen burkina faso shi ma na akwai 'yan ta'adda kwanci cikin kwarara wanda suke kawo hari ƙasar mu su gudu su koma can duk mai yawan 'yan ta'adda ga in su kawo hari gurin nijar gudu suke yi su koma ƙasar maliya ko su koma ƙasar burkina faso to shine muka ce ma wannan idan wannan ƙasa biyu ba su yi yunkuri ba suka kare iyakokin su kare kasashen su to mu da kanmu ta da ba bata kare mana ba a shingurin Nijar. daya daga cikin al'amarin da ya faru wanda ya dau hankali shine na kisan mutum kusan saba'in da aka yi a baya-bayan nan inda aka ce kamar mazauna yankin bani bango ne suka je su yaƙi da su waɗannan ah, miyagun ƙungiyoyin da suke a wannan yankin shin ya za a kalli wannan yunkurin da suka yi za a iya cewa kamar ah, sun fusata ne da yadda jami'an tsaro suke tafiyar da aikin su ne kasan duk sadda ɗan ƙasa yake ganin iko jabge a kusan shi ko a da'ira shi kuma ya ga hare-hare bai ƙare ba mace-mace bai ƙare ba ko da ana zawa ana amshe musu dukiya ana tare musu mutane a gona ana kashewa ana tare mutane idan sun dawo daga kasuwa ana kashewa to mutane sai su ba kansu wata dama wannan mutanen yankin bani bangu sun ba kansu wannan dama ne suka tsara kansu suka ce za su je su da kansu yaƙi wannan 'yan ta'adda to kaga wannan kuzari ne amma kai da adda kaushu ko kwari ko baka ko mashi kana iya yaƙi da waɗanga 'yan ta'adda wanda adda makamai to nan ne babban matsalar take sai cikin wannan yunƙuri nasu an samu kusan mutum 69 wanda an ka sabki an ka kashe hadda ma magajin gari shi da kanshi na da'irar nan na birnin bani banku wannan abu ya sa shugaban ƙasa shi da kanshi ya je can wurin kuma ya 'yan ƙasa su yi nazari su da kansu duk lokacin da aka lura kamar hukuma ba ta iya aikinta ko soja ba su iya kawo agaji a gaugawa to 'yan ƙasa za su ɗauka abu ga hannunsu. To matsalar ɗauka abu ga hannun 'yan ƙasa ku da ba ku da wani wani horo wanda an ka ba ku kun ba wasu bindigogin kwarai gare ku ba ku tashi ku ce ku yaƙi da yan ta'adda ka ga wannan abu ya kawo cikas kuma ya sa yau mutane wasu sun yaba da kokarin su amma suna Allah wadda ga yadda mutane suka yi wannan abubuwan mun ga bayan abkuwar wannan al'amarin shugaba bazum muhammad ya kai ziyara a wannan yankin na bani bango inda ya gana da mazauna yankin ya za a kalli wannan ziyarar tasa shi dai shugaban ƙasa ya yi ƙoƙari ƙoƙari guda ne na je ya kai ta'aziyya da sunan ƙasa da sunan hukuma a wannan wurin kuma ya saurari mutane shi da kanshi ya ji kukan al'umma kuma sun shaida mashi matsaloli wanda addakwai ya ce za a ɗauka matakai yanzu jira mu gani wani irin matakai na za a ɗaukawa saboda ya kasance a gaugoce wannan mutane an shaye hawayensu kuma matsalukan da sun ka kunno kai ya kasance babu su kuma irin wannan hare-hare ya kasance wanga da ya shi shine na ƙarshe. Ya ku ƙungiyoyin farar hula kuke kallon irin matakan da gwamnati take ɗauka game da wannan matsala ta tsaro a wannan yanki da Tilaberi. Kan tsaro a wannan yanki na Tilaberi fisibila ya kamata a yi zancen shi. Zancen shi shine sojan da ka sani rukuni na sozawa da aka ce ma Jesan Sahel suna nan wurin. Rukuni na soja wanda aka ce ma Horta Bushiya suna nan wurin. rukuni na soja wanda aka ce ma bakar saniya suna nan wurin rukuni na soja wanda aka ce ma shahar daji suna nan wannan wurin to shine mutane suka ce to wanga soja da annan yankin tilibiri kwance kuma wajen dubu nawa bai hana ana kawo mutane hare-hare ba a biya da dabban mutane bayan an kashe mutane kuma a ce ma 'yan ta'adda sun shiga cikin mali kenan wannan abin wannan sojan ya kamata ga zaman da suke yau ya kamata a canza musu fasali a canza musu tahiya a canza musu aƙida ta yaƙi kuma ya kamata a ba su wani sabon abin da ake ce mission a turance ya kasance soja ne wanda ke yawo ko da yaushe a haɗin ƙasa su san abin da ke wakana kuma duk lokacin da ta'addanci ya taso ko 'yan ta'adda suka taso aka shaida musu idan an burkaki mutane kasance an murkushe su amma ba a zo a ce ba an buga a nan yankin bani bangu mutane har sun shiga hammali wannan abin yana ɗari mutane kai mutane ba su ganewa kuma bancin wannan ga waɗanga sojoji aminan mu sojojin faransa da anna cikin ƙasar mu da jirage ko da yaushe suna kuka suna tashi suna hana mutane kwana ko kana su ko ba ka so a nan birnin yamai suke tada ka da kwana to muka ce ba mu ga anwanin kuturu a bariki ba zaman mi suke unhwani mi suke tunda duk zaman su bai hana ana kashe mutane ba ko da yaushe to malam yunsa daga karshe ya kuke ganin za a iya shawo karshen irin wannan matsala ta tsaro da ta addabi wannan yankin na jihar Talabere na harko a tare iyaye su yi maɗiyansu magana ɗiyansu da ke ɗaukan makami su aji shi idan sun aje makami a tambayi kuma mutane me matsalarsu akwai matsalar hilin kiwo a wannan yankin akwai matsalar ruwan sha a wannan yankin akwai matsalar hili na noma a wannan yankin akwai matsalar talauci a wannan yankin akwai matsalar kiwon lahiya a wannan yanki akwai matsalar ma ba da tarbiyya abinda muka ce malakul a wannan yanki kuma wannan yanki ƙabilu ne akwai zamne iri-iri da dama wanda sun jima ba su da matsala ko guda amma wasu matsaluka sun tunkaro kai abu na farko shine a je a tara su da su sauran talakawa a tambaya a ji miye matsaluka na farko kenan na biyu ya kasance gwamnati da gaugawa abin da a ke kai na arziki abin dan masarufi na yau da kullum ya kasance wani al'umma ita da kanta an yi mata an taimaka mata makiyaya wanda suka ɓadda duke su ya kasance su ma an hudun makudin kuɗi an ba su sun sai dukiya sun koma aikinsu da sun sani na kiwo manoma a tallafa musu suma su koma noma daga karshe ya kasance mun dace iyaka tsakaninmu da mali mun kare iyaka mu tsakaninmu da burkina faso duk wani ɗan ta'adda idan ya kunno kai ya zo ce zai ta'addanci a nan yankin tilibiri ko yayi bai samun wurin huta amma idan iyakanmu da mali ana iya taya dawowa ko da yaushe ko iyakanmu da burkina ana iya tahiya dawowa ko da yaushe tun da so zamu sai sun burkaka sun kai iyaka mutane su wuce iyaka shiga ƙasar maliya kenan gwamnatin ga biyu na mali na burkina su kama kansu wagga matsala ta shahi mu duka kasa uku niger burkina faso da mali mu ko mun yi ƙoƙari mun yi yunƙuri idan wannan gwamnatin biyu ba su yunƙuri ba su ƙoƙari ba wallahi ko ina ba a zuwa shina muke kira ga shugaban ƙasanmu su zamana su yi taro na kasa uku su duba su gani ƙasa wadda take shan kawa cikin tahiyar nan ya kasance ita da kanta ta duba ta gani menene kuskuren ta cikin tahiyar nan idan in muka haka nan to waɗanga 'yan ta'adda za mu rukushe su To ganin yadda wannan matsala ta tsaro ke son zama ruwan dargama duniya a kasar ta Nijar hakan ya sa na tuntuɓe Manju Yahaya Shinku mai ritaya wani masanin harkokin tsaro a tarayyar Najeriya. ce Allah ne ya sa abin bai ci gaba da faruwa tun lokacin da aka fara samun rigingimu a Mali ba ko kuma ce sai jefi jefi ba kamar yanzu ba da abin yake kara bujirowa wannan yana daga cikin dalilan da ya sa wata kasa za ka ga tana kafa kafa da kokarin cewa an samu zaman lafiya a makwabtansu domin alamar ya taso to ba makwabtan ba ne kadai abin zai shafa zai ko su ma waɗanda suke makwabtaka da su ya addabe su kuma a kasa samun zaman lafiya wanda yake wannan yana iya kai a tattalin arziki da kuma tabbatar da abin da samar da rashin tsaro da fargaba da cikin al'umma. To Mejo kamar su hukumomi musamman a nan Nijar suna cewa kamar suna iya kokarin su akan abin da ya shafi al'amuran tsaro amma kuma abin gashi nan ana gani sai ci gaba yake yi ya za ka wannan batu. To ka san dama su gwamnoni ko wace gwamnatoci a ko'ina haka za su faɗa suna bakin kokarin su. Kuma za ta yiwu musamman a kasar da yake tana da bangarorin da ake sai mata barazana ta iyaka ta iya samun mashkila na rashin yawan jami'an tsaron da kuma to majo kamar sanin kowa ne a wannan yankin na sahel akwai dakarun kasashen ketare musamman ma na faransa da ke a wannan yankin eh, an shima da mutane suke zargin cewa waɗannan dakarun su ba su ga amfanin su ba shin kamar da a ce akwai ƙanshin gaske a cikin wani al'amari duba da cewa dai abubuwan su sun gagara ƙarshe kamar ne mafita ta shawo kan matsalar tsaro a wannan yankin na sahel To jama'a masu sauraro da kuma haka ne muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku bisalam a huta lafiya. To don nan ne baki ɗaya ma kawo ƙarshen shirin namu na wannan safiya. sai idan Allah ya can an jima za a je mu dauke da wani shirin a zangon shirin mu na rana. Amma kafin lokaci amadin dukkan waɗanda aka ji muryinsu nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya.